Wasika ta Bulus zuwa ga Kolosiyawa Kolosiyawa Sura daya Daga Bulus, wanda ya zama manzo Yesu almasihu bisa ga nufin Allah, tare da Timoti ɗan uwanmu, zuwa ga tsarkaka ‘yan uwanmu masu aminci cikin almasihu, waɗanda suke zama a Kolosi, alherin Allah Ubanmu da salamarsa su kasance tare da ku. Kullum muna gode wa Allah. Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, a duk lokacin da muke addu'a domin ku, gama mun ji yadda kuka gaskanta cikin almasihu Yesu, da kuma yadda kuke kaunar dukan tarkaka. Dalilin da kuke yin haka kuwa shine kuna sa zuciya a kan abin da aka yi muku ajiyarsa a sama, labarin sa zuciyar nan kun ji shi cikin kalmar gaskiya, wato labari mai dadi. Labari mai dadin nan yana ta haifar da rayuwa mai kyau, yana kuma kara yaduwa cikin dukan duniya, kamar yadda ya yi a cikinku tun lokacin da kuka fara jin labarin alherin Allah, kuka kuma gane yadda yake. Wannan labarin alherin Allah kuwa, a bafaras, abokinmu cikin hidima, wanda muke kauna, ya fara kawo muku, shi mai aminci ne cikin hidimar almasihu. yana kuma yin hidima a cikinku a madadinmu ne, shi ne kuma ya ba mu labarin irin kaunar da kuke yi cikin ruhu, shi ya sa tun lokacin da muka ji labarin ba mu fasa yin addu'a domin ku ba, muna roƙon Allah ya cika ku da sanin nufinsa tare da cikakkiyar hikima ta ruhu da fahimta, ta haka ne za ku yi tafiyar da ta cancanta da masu bin Ubangiji, kuna faranta masa rai. kuna haifar da rayuwa mai kyau cikin kowane irin aiki, kuna kuma dinga karuwa cikin sanin Allah. Bari Allah ya karfafa ku da dukan karfin da ya fito daga karfinsa mai daukaka, domin ku jimre a kan kowane abin da ya faru, kuna hakuri cikin farin ciki, kuna dinga godewa uba a kowane lokaci, gama shi ne ya sa muka isa samun rabo cikin gadon nan da ya shirya wa tsarkakansa. waɗanda suke a cikin mulkin haske. Gama shi ya kubutar da mu daga mulkin duhu, ya kai mu mulki ɗansa wanda yake kauna, wadda ta wurinsa ne muka sami fansa, wato gafarar zunubanmu. Almasihu shi ne kamanin Allah, wanda ba a iya gani shi ne ɗan fari gaban dukan halitta. Gama ta wurinsa ne aka yi kome da kome, abubuwan da suke a sammai da kuma a nan duniya, da abubuwan da ake gani da waɗanda ba a iya gani, ko kujerun mulki, ko mulkoki, ko masu sarauta, ko ikoki, dukan abubuwan da aka halitta, an halice su ne ta wurinsa da kuma dominsa. Almasihu shi ne a gaba da dukan kome, ta wurinsa ne kuma dukan halitta ta kasance a harhade, shi ne kai na jiki, wato jama'ar masu bi. shi ne farko, shi ne kuma na farko a cikin masu tashi daga matattu, domin cikin kome da kome ya zama shi ne na fari. Gama ya faranta wa Allah rai ya kasance a cikinsa da cikakkiyar allantakarsa, ta wurin almasihu kuma ya mai da dukan halittarsa wurinsa, wato, ta wurin zub da jinin ɗan akan giciye, ya kafa zumunci tsakaninsa da dukan abubuwa. waɗanda suke a sama da kuma waɗanda suke a ƙasa. A da dai kun yi nesa da Allah, har kun zama masu gaba da shi a zuciyarku, masu aikata mugayen abubuwa. Amma yanzu, Allah ya shirya tsakaninku da shi kansa a cikin jikin almasihu na nama da jini ta wurin mutuwarsa. Yanzu kuma, almasihu ya mika ku masu tsarki, marasa laifi, marasa zargi, kuma a gaban Allah. sai dai ku ci gaba cikin ban gaskiyarku, kuna tsayawa daram a kan tushen nan, kada kuma a jijjiga ku, ku bar sa zuciyar nan da kuka samu a lokacin da kuka ji labarin nan mai dadi, wannan labari da aka yi shelarsa ga kowace halitta a karkashin sama ne, ni Bulus na zama mai hidimarsa. Yanzu ina farin ciki saboda wahalar da nake sha domin domin ta wurin wahalar nan. zan cika abin da ya ragu da azabar da almasihu ya sha saboda jikinsa wato jama'ar masu binsa na zama mai hidimar labari mai dadin nan bisa ga rikon amana daga wurin Allah saboda ku domin in bayana muku cikakkiyar kalmar Allah wannan labari da nake sanar muku asiri ne wanda yake a boye tun zamanai da tsara masu yawa amma yanzu an bayana shi ga tsarkakansa. kansa Allah ya yi nufi ya sanarwa tsarkakansa cewa, wadanda ma ba Yahudawa ba, wadatar daukakar asirin nan nasu ne, wannan asiri kuwa shine almasihu, wanda yake raye a cikinku, wanda kuma shine sa ranku ga rabo a cikin daukakarsa. Shi ya sa muke sanarwa kowa game da Yesu almasihu, muna jan kunnen kowane mutum, muna kuma koyar da waɗannan abubuwa. da dukan hikimarmu domin mu mika kowa cikakke cikin almasihu. Saboda wannan ne, ina fama ina kuma kokari da iyakar karfin nan da almasihu yake bani wanda yake aiki a cikina. Kolosiyawa Sura biyu Gama ina so ku san irin famar da nake yi domin ku, da mutanen da suke laudikiya da kuma dukan waɗanda ba su taba na ba, so na shi kauna ta hada su, su kuma sami ƙarfafawa a zuciyarsu, domin su sami wadatar tabbatacciyar fahimta, domin su kai ga sanin zurfin asirin Allah, wato almasihu da kansa kenan. A cikinsa ne dukan darajar hikima da ta sani suke a aboye. Ina gaya maku wannan ne domin kada wani ya rude ku da maganar yaudara. ko da yake a cikin jiki ba na nan tare da ku, amma a ruhu ina nan tare da ku, ina farin ciki sosai da jin yadda kuke tsaye daram, kuna kuma dagewa cikin ban gaskiyarku cikin almasihu, tun da yake kun yarda cewa Yesu almasihu shine Ubangijinku, sai ku ci gaba da yin tafiyarku a cikinsa. Kuna iya yin haka idan kun kafu sosai a cikinsa, kuna kuma gina kanku a tushen nan. kuma kuna tsayawa a kan ban gaskiyarku, kamar dai yadda muka koya muku, kuna kuma yalwata cikin godiya. Ku lura fa, kada wani ya kama hankalinku ta wurin ilimin duniyar nan da kuma ilimin rudu na banza, waɗanda suka fito daga wurin al'adar ‘yan Adam, bisa ga ikon ruhohi na duniya ne, ba daga almasihu ba. Gama a cikin almasihu ne, dukan cikar allantaka take zaune a jikinsa. haka ma a cikinsa, kun zama cikakku, shi wanda yake mai mulki a kan mulkoki da ikoki, a cikinsa ne kuma aka yi muku kaciya, kaciya ba irin da ake yi da hannu ba, amma kaciyar da almasihu ne ya yi muku, ta wurin tube muku halin mutuntaka. Gama sa'ad da aka yi muku baftisma daidai ne da binnewarku tare da almasihu. a cikin baftisma aka kuma ta da ku tare da almasihu ta wurin ban gaskiyarku ga ikon Allah, wanda ya tada shi daga matattu. A da ku matattu ne saboda zunubi, da kuma saboda rashin kaciyarku ta tube halinku na mutuntaka, amma Allah ya tada ku rayayu tare da almasihu, tunda yake ya yafe mana dukan zunubanmu. Ya yi wannan ta wurin yanke igiyar nan ta rubutacciyar shaida a mu cewa mun karya koyarwa da ka'idodinta, amma Allah ya kawar da ita, har ana iya cewa ya kafe ta da kusa a jikin giciyen almasihu, ya kwace kayan yaki na mulkoki da ikoki, ya ba su kunya a fili ta wurin cin nasara a kansu a kan giciye Saboda haka, kada ku bar wani ya ba ku laifi a kan abin da kuke ci, ko abin da kuke sha, ko kuma a kan rashin kiyayewar wani biki, ko bikin sabon wata, ko hutu a ranar hutu ta mako. Waɗannan abubuwa kamar hoto ne kawai na abin da zai zo, amma almasihu shine ainihin abin. Saboda haka, kada ku bar wani ya raba ku da nasararku ta wurin nacewa, a kan hana wa kansu jin dadin domin neman lada da yi wa mala'iku sujada da dogara ga ganin ruwoyi da kuma daga kai babu dalili zuciyarsu ta halin mutuntaka ta sa su yi haka ai irin wannan mutum bai manne wa almasihu ba wadda shi ne kai na jiki gama shi yana rike da dukan jama'ar masu bi wato jikinsa wanda yake a hade ta wurin gabobi da jijiyoyi yana kuma yin girma da girman da Allah yake sawa. Gashi kun mutu tare da almasihu, ya kuma yantar da ku daga ikokin duniyar nan, don me kuke yin rayuwa kamar har yanzu kuna duniya ne? Don me kuke mika kanku ga ka'idodin duniyar nan, wato, kamar ka'idodi masu cewa, kada ka yi amfani da wannan, kada ka ɗandana, kada ka taba, irin waɗannan ka'idodi kuwa. sun shafi abubuwan da za su ruba ne, saboda an kafa su ne bisa ga ka'idodi da koyarwar mutum. Hakika, irin ka'idodin nan suna da alamar hikima yadda sukan kawo kwazo cikin addinin da mutane suka kirkiro, da nacewa akan wa kansu jin daɗi domin neman lada, da kuma ba wa jiki wahala. Amma gaskiya, ka'idodin nan ba su da wani iko wajen hana sha'awar jiki. Kolosiyawa Sura uku Tun da yake Allah ya ta da ku da rai tare da almasihu, sai ku sa ido a kan abubuwan nan da suke sama, inda almasihu yake, yana kuwa a zaune a hannun dama na Allah. Ku sa tunaninku a kan abubuwan da suke na sama, kada ku damu da abubuwan duniyar nan, gama kun riga kun mutu, ranku kuwa yana a boye tare da almasihu cikin Allah. Sa'ada almasihu wanda shi ne ran naku ya bayana, sai kuma ku bayana tare da shi cikin daukakarsa. Saboda haka, sai ku kashe halin shawace-shawacen duniya a zuciyarku, wato iskanci, da aikin lalata, da muguwar sha'awa, da mugun hali, da kuma kwadayi, wanda shi ma bautar gumaka ne. Saboda irin halayen nan ne, fushin Allah yake saukowa a kan marasa biyayya, da ku da kanku kuna tafiya a cikin waɗannan halaye, sa'ada kuke rayuwa a cikinsu. Amma yanzu, dole ne ku rabu da dukan irin halayen nan, ku bar yin fushi da zafin rai, da ƙiyayyar zuciya, da bata suna, da maganar kazanta daga bakinku. Kada ku yi wa juna ƙarya, da yake kun riga kun kawar da halinku na da da ayyukansa. har kun dauki sabon halin nan wanda ake sabuntawa ga sani bisa ga kamanin mahalicinsa. Da yake kun sami sabon hali, babu sauran bambanci tsakanin ku kenan, da Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, da mai kaciya da marar kaciya, da mai ɗanyen hali, da mutumin kauye, da bawa, da mai yanci, dukansu daya ne gama almasihu shine kome, shine kuma yake cikinmu duka. Allah ya zabe ku domin ku zama mutanensa masu tsarki waɗanda yake kauna ƙwarai, saboda haka sai ku ɗauki hali na jin tausayin juna, kuna yin alheri, kuna nuna tawali'u da saukin kai da jimrewa, kuna ta yin hakuri da juna, idan kuma wani a cikinku ya yi wa wani laifi, ku gafarta masa, kamar yadda Ubangiji ya gafarta muku zunubanku, haka ma kuma ku gafarta wa juna. Fiye da wannan, ku dauki halin kauna, gama kauna ce take daura dukan kome cikin cikakkiyar dayantaka. Bari salama ta almasihu ta yi mulki a zuciyarku, gama saboda salamar nan ce, Allah ya kira ku cikin jiki ɗaya, ku kuma kasance masu godiya. Bari maganar almasihu ta kasance a zuciyarku a yalwace, kuna koyawa juna, kuna yi wa juna gargadi da dukan hikima. kuna rera wakokin zabura da na yabon Allah, kuna rera wakokin da Ruhu ya kirkiro, kuna rerawa da godiya a zuciyarku, a kowane abin da kuke yi cikin magana ko ayyuka, ku yi shi a cikin sunan Ubangiji Yesu, kuna godewa Allah Uba ta wurinsa. Ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku kamar yadda ya dace cikin Ubangiji, ku maza kuma ku kaunaci matanku. kada ku nuna musu hali marar tausayi, ku yara ku yi wa iyayenku biyayya cikin kowane abu, gama wannan yakan faranta wa Ubangiji rai, ku ubanni kada ku mata wa yaranku lamba, domin kada su fidda zuciya, ku bayi ku yi biyayya ga iyayen gijinku na duniya cikin kome, kada ku yi aikin ganin ido kamar masu son faranta wa mutane rai, a maimakon haka. ku yi aiki da zuciya ɗaya kuna tsoron Ubangiji, duk abin da kuke yi, ku yi shi da dukan zuciyarku kamar ga Ubangiji ne kuke yi wa, ba ga mutum ba, tun da yake kun sani cewa Ubangiji zai ba ku gado wanda yake ladanku, gama Ubangiji almasihu ne kuke bautawa. Mai aikin mugunta kuwa zai sami ladan muguntarsa, gama babu nuna bambanci. Kolosiyawa Sura hudu Ku iyayen giji, ku rike ku cikin gaskiya da adalci, gama kun sani cewa ku ma kuna da Ubangiji a sama, ku nace cikin addu'a, kuna tsaro a cikinta da godiya, ku kuma yi mana addu'a, yadda Allah zai bude mana hanyar da za mu shaida kalmarsa, mu sanarwa mutane asirin nan na almasihu, saboda asirin nan ne nake a kurkuku. ku yi mini addu'a in bayana asirin nan sosai, kamar yadda ya kamata in yi, a cikin zamanku tare da marasa bi, ku yi kome da hikima, kuna amfani da kowane zarafin da kuke da shi. A koyaushe, bari maganarku ta kasance da alheri da kuma dadin ji, domin ku san irin amsar da ya yi kyau ku ba kowa. Tikikus zai gaya muku kome game da yadda nake a nan. shi ɗan uwanmu ne wanda muke kauna sosai, kuma shi mai aminci ne cikin hidimar Ubangiji tare da mu. Abin da ya sa na aike shi wurinku shi ne, domin ku ku san labarin lafiyarmu, sa'an nan kuma ya karfafa zuciyarku. Ga kuma onisimus tare da shi, dan uwanmu mai aminci wanda muke kauna, wanda shi ma dan wajenku ne, su biyun za su fada muku dukan abin da yake faruwa a nan. Aristarchus wanda yake a kurkuku a nan tare da ni, ya ce in gaishe ku, haka kuma Markus wanda kakansa ɗaya ne da Barnaba, shi ne na riga na yi magana a kansa, na ce muku in ya zo, ku karbe shi hannu biyu biyu. Yoshua wanda ake ce da shi Yustus, shi ma yana gaishe ku, waɗannan mutane uku su kadai ne daga cikin Yahuda masu bi. waɗanda suke yin aikin mulkin Allah tare da ni, sun kuma zama abin ta'aziya a gare ni. Abafaras, wanda yake ɗaya daga cikinku, wanda shi ma bawan Yesu almasihu ne, yana gaishe ku, kullum yana kokawa cikin addu'a ga Allah domin ku taya daram, ku kuma zama cikakku, kuna da tabbaci a cikin dukan nufin Allah. Ni kaina na shaida yadda shi Abafaras yake aiki da kwazo domin ya taimake ku, ku da kuma mutanen Laodikiya da na Hierapolis, Luka, likita nan da muke kauna, da kuma Dimas suna gaishe ku, ku gaida dukan ‘yan uwan da suke Laodikiya, da kuma nimfa tare da jama'ar masu bin Yesu da take taruwa a gidanta. In an gama karanta wannan wasika a gabanku, sai ku aika da ita zuwa ga jama'ar masu bin Yesu da take a Laudikiya, domin su ma su karanta, kuma ku karanta wasikar da mutanen Laudikiya za su aika muku, ku kuma gaya wa Arkibus ya ba da hankali ya cika aikin nan da Ubangiji ya ba shi ni Bulus ne da hannuna nake rubuta muku wannan gaisuwa, kada ku manta ina cikin sarkoki, alherin Allah ya kasance tare da ku, amin.